to alhamdulillah wannan taro dai taro ne mai muhimmanci kwarai da gaske kuma taro ne kamar yadda aka sani da ake gudanar da shi a kowane shekara biyu abin da ya sa ne maganar muhimmanci wannan taro shine saboda kalubalen da kafafen yada labarai rediyo da talabijin suke fuskanta a najeriya kowa ya riga san irin kalubalen da suke fuskanta akwai maganar kayan aiki akwai maganar horo akwai maganar albashi da allowance allowance da jin daɗin ma'aikatan kafafen yada labarai da talbijin da sauran kalubale daban-daban da ma maganar gudanar da aiki bisa ga sharidan aikin jarida saboda kawa nan abubuwa da na faɗa a dunkule su ne kalubalen da ake fuskanta kuma an san halin da ake ciki a najeriya yanzu wato ana ta sukan kafafen yada labarai gidajen rediyo da talbijin da sauran jaridu cewa abubuwan da suke gabatarwa suna gabatar da abubuwan da za su iya kawo tashin hankali a najeriya abinda ake kira eh, wato hate speech to amma saboda haka ga wannan taro zai taimaka kwarai da gaske a tabbatar da cewa an tattauna yadda za a wato tsarkake aikin kafafen yada labarai na rediyo da talabijin sannan a tabbatar da cewa an ba da kayayyaki idan ka duba irin kayayyakin da muke da su a gidajen talabijin da rediyo da muke da su a najeriya ka kwatanta da irin abubuwan da ake da su a ƙasashe da ake kira sun ci gaba za a ga cewa a najeriya a gaskiya muna da aiki kwarai da gaskiya akwai abin da ake kira cewa za a koma tsarin labarai na rediyo da talabijin na zamani da ake kira digitization wanda ya riga ya zama kalubale kusan shekara goma da suka shige ake cewa za a koma za a koma a tabbatar da cewa an fara gudanar da wannan tsari a najeriya amma za a ga cewa bai fi kafafen yada labarai guda gidajen talabijin eh, bai fi guda uku zuwa hudu ba a najeriya yanzu da za a iya cewa sun fara wannan tsari ba zan katse maka hanzari ba na ga wannan taro ma abin da ya fi mai da hankali shine batun koma zuwa sabbin wato fasaha na zamani wajen tafiyar da kafafen yada labarai musamman talabijin da kuma rediyo wani karin bayani za ka yi mai sauraro zai fahimta dangane da shi wannan sabon tsari da ake magana kai na daidai ingancin ita kanta wato aikin jikin da za a gudanar kafafen yada labarai na rediyo da talabijin shi kansa ingancin rahoton da tsare-tsare da shirye-shirye da za a yi idan aka koma wannan tsari na zamani za a ga cewa ya fi inganci na biyu zai sauƙaƙawa su kansu ma'aikatanmu waɗanda suke aiki yan uwa abokan aiki da suke a gidajen talabijin da rediyo zai sauƙaƙa musu gudanar da irin wannan aiki sosai sannan na uku dama ce da za a tabbatar da cewa tunda an yi magana magana ce ta zamani dole ne ma'aikatan da suke aiki a gidajen talabijin da rediyo da muke da su dole ne a tura su su je su ƙara samo horo na musamman domin su iya gudanar da sabon tsarin da ake da shi sannan zai sake ba da dama tun da za a shigo da sababbin na'urori da sababbin tsari zai ba da dama damu a matsayinmu na 'yan kodago mun ɗauka cewa idan aka fito da wannan sabon tsari za a kori ma'aikata da sauransu sai daga baya muka gane cewa a gaskiya ba haka ba ne maimakon ma a kori ma'aikata tsarin zai ba da dama inda za a sake shigo da ɗaukan sababbin ma'aikata da za su taimaka domin gudanar da irin wannan tsari a kafafen yada labarai na talbijin da rediyo. to yalla bai kana gani me yake kawo jinkiri an kwatanta wasu kasashe tuni ma su riga sun canja waɗannan tsari zuwa na zamani me kake gani ya kawo wannan jinkiri to a gaskiya ina ganin abu na farko da rashin tsari da rashin sanin mahimmancin shi wannan sabon tsari na sadarwa na zamani abin da na fahimta kenan saboda na sha zuwa tarurruka daban-daban da suka shafi irin wannan tsari na sadarwa na zamani saboda haka lokacin da aka fara wannan maganar wato ita kanta gwamnati a lokacin shekarun baya da suka shige da dadewa da su kansu masu kafafen yada labarai ba su fahimci irin wannan tsari ba saboda haka sai da lokacin ya shige ba a yi kwamiti ba a gudanar da ba a wayewa da mutane kai irin amfanin da wannan sabon tsarin sadarwa zai gudanar ba amfanin da zai wa kafafen yada labarai amfanin da zai wa masu sauraron labarai saboda haka ba wannan tsari ba wannan horo da aka yi mutane kansu bai waye ba saboda haka duk lokacin da aka yi magana sai ka ga cewa an watsar da maganar aka yi na farko aka yi na biyu to amma daga karshe da mutane suka fara gano cewa ga irin amfanin da za a yi da wannan tsari yasa haga cewa kowane kafafen yada labarai masu zaman kansu da na gwamnati suna namijin kokari su tabbatar da cewa sun shiga wannan sabon tsari kuma wannan tsari ne da gaskiya yana bukatar kuɗi kamar yadda aka sani kuma na ganin su tunaninsu a lokacin shine saboda irin makudan kudaden da za a kashe kuma ba a san amfaninsa ba wanda shine ya fi komai muhimmanci yasa ba a bada mahimmanci wajen gudanar da wannan tsari ba to amma alhamdulahi yanzu na ji daɗi kwarai da gaske 'yan najeriya yawancinsu sun fahimta bari mu dan koma baya ka taɓo batun yadda ake kalamun nuna wariya ko kuma cin zarafin wasu da ake amfani da shi ta kafofin sada zumunta to alhamdulillah na ga dai gwamnatin najeriya na ga tana tunanin yadda za ta shawo kan wannan lamari ko da yake a matsayina na ɗan jarida ba na goyon bayan yadda za a ce an hana gabatar da labarai da rahotanni a jaridu da gidajen talbijin da rediyo amma ya kamata a gaskiya zan iya tuna ko lokacin da nake shugabancin 'yan jarida na afirka na halarci tarurruka daban-daban inda aka tattauna wannan kalubale da wannan sabon sadarwa na zumunta yake fuskanta yake jawowa ba ma a najeriya ba a yawancin kasashen duniya saboda haka wannan ba karamin kalubale ba ne kuma na san ana tattauna a wurare daban-daban saboda haka na ɗaya daga cikin wa'anda muka na yadda cewa ya kamata masana su tsaya su duba su tattauna a ga yadda za a shawo kan lamarin wannan abu idan ba haka ba a gaskiya wannan hanyar sadarwa za ta iya kawo tarzoma za ta iya kawo tashin hankali kuma dama magana cin zarafi da kage da shari dama ya riga ya shiga cikin wannan hanya akwai wasu matakai da gwamnati ke dauka dangane da wannan batu shin ka gamsu da matakan da gwamnati ke dauka yanzu haka eh gaskiya in dai har dole kamar yadda na faɗa dole a ɗau matakai amma gaskiya bai kamata a ɗau matakan da zai tauye hakkin ɗan jarida ba wajen gabatar da aikinsa na jarida da abubuwan da za a yi ya kamata a ce an tsaya an duba misali ai in ka duba a kafafen yada labarai na talbijin da rediyo ai akwai labarin da in ka faɗa ko sharhi da ka yi ka karya ka'ida na code da aka yi za a ci ka tara ko kuma ma in ta kama a baya na taɓa gani na ji kuma mun sha zuwa mu tabbatar da cewa kafafen yada labarai da aka rufe saboda wannan karya ka'ida da aka yi an buɗe su ka jagoranci kungiyoyi ko ko kungiyar kare hakkin 'yan jaridu musamman a najeriya da afirka ka gamsu da 'yancin 'yan jaridu a nan najeriya a gaskiya suna da shi suna da shi kwarai da gaske kuma na sha faɗa a wurare da yawa billahi abubuwan da ake yi ake faɗa a kafafen yada labarai rediyo da talabijin da abin da ake buga a shafin jarida wallahi tallahi ba ko ina za ka je ka buga shi ba ko a wancan lokacin ba ma ina magana a wannan lokacin ba a can baya nake ma magana na sha zuwa da jaridu in zan yi tafiya zuwa wasu kasashen afirka ko wasu wurare da zan je nakan tafi da jaridu wanda ma a jirgi zan karanta sannan idan na je wallahi wasu daga cikin jaridun idan wani ya karanta zai ce kai wannan aka buga a najeriya ai mu in a nan aka buga wannan to duk wanda ya buga wannan ina jin zai rasa ransa ko kuma za a kama shi to honorable muhammad garba muna godiya kurai da gaske da wannan dama da ka ba mu muka tattauna da kai to ni ma na gode allah ya saka